yau litinin sha uku ga watan safar hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ka'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali الشثري Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi da iznin Allah za mu tashi tambaya na sha biyu malam ya ce nu'ammil milminkum muna roƙon arziki a wajenku ala gafarta malam ghafarallahu lakum Allah ya gafarta muku asali ala gafarta malam da bahaushe yake faɗi shine ghafarallahu lakum da balarabe yake faɗi addu'a da ake ma malamai kenan ba mai zagin malami a duniya sai mutumin da ya zama fasiki kun gano wannan saboda annabi yana cewa sibabul muslimu fusuqun zagin musulmi fasikanci ne to musulmin da ya fi kowane musulmi shinewa shine malami domin ya ce wanda yake da ilimi daga cikinku ba zai zama daidai da wanda bai da shi ba kuma Allah ya ce yarfa illahu alladhina amanu minkum walladina otul ilma darajatin malamai suna da darajoji darajoji da yawa a cikinku in kana son allah madaukin sarki ya mai da kai kashin baya cikin al'umma ko ka dasa malami a gaba za ka gani ba za ka taba zaman lafiya ba allah madaukin sarki ba zai taba amintar da kai ba saboda manufan shi ne a duniya kake son kai adawa da ita domin malami yana yada manufan allah ne kai kuma ka tsaye kai fada da wannan manufan ka makale da fada da wannan ko za ga yadda Allah madaukin sarki a tattali sai ya mai da kai baya bayan baya in mulki ne sai ya wulakanta ka kai idan al'amarin suna ne da fice sai ya mai da kai baya in kwanciyar hankali ne ka gama yin shi a duniya duk abin da baka tsammanin sai Allah madaukin sarki ya kwance maka zani a kasuwa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to mala yake cewa gafarallahu lakum ala gafarta malam Allah madaukin sarki ya gafarta muku mala yace zakkir ba'd amsila da Allah ka ambata mana wasu daga cikin misalai allati sarraha fiha shiyuha shi'a wanda malaman shi'a suka fito suka bayyana karara bi mu'taqadihim na aqidansu bi al qur'an da Allah misali muke so karara na fili da ya fito daga baki da alkalamin manya-manyan kibɗa-kibɗan malaman shi'a da suka bayyana cewa alkur'anin nan fa to an canza shi kun gano wannan bayanin daga manyansu muke so kuma misali na ƙarara misali na fili malicin na'am ba matsala za a muku wannan ai inda malami ne na allah duk abin da ake nema cikin bayanai inda ya shafi na allah to za ka ji bayani filla na'am wannan zai samu bi iznillah mahalicin min ha suratul wilaya daga cikin wannan taɓargaza da iya tsiya na malaman shi'a akwai suratul wilaya mahalici a fatarau iftarau sun kirkiri bi annahu mazkurun fiha wilayata ali waya cin cikin wannan sura ta wilaya an ambaci wilaya da khalifanci na sayyidi ali faftaro bi annallaha ta'ala qala fi qur'anihim haka suka kirkiri ƙarya cewa wai Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'an nan nasu cewa ya ayyuhallazina amanu aminu bin nabiyyi wal wali allazaini ba'athnahuma yahdiku yahdinaku yahdiyanukum ila siratil mustaqim nabiyyun wa waliyun ba'dhum min ba'd wa ana al-alimul khabir innal ladhina yufuna bi ahadillahi lahum jannatin na'im والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين فإن, فإن لهم في في جهنم مقاما عظيما إذا إذا نودي لهم يوم القيامة عين الظالمون المكذب مكذب مكذبون للرسل ما خلف ما خل ما خلفتم مرسلين إلا بالحق وما كانوا وما كان الله ليزهرهم ila ajalin yuzhiruhum ila ajalin qarib sabbih bihamdi rabbika wa aliyyun minal shahidin da Allah ko kai ba malami bane dan Allah dan Allah wannan qur'ani ne da Allah dan Allah kai ba malami bane kawai mai jarid mai karanta jaridan concord ne mun gano wannan da kyau ko dan Allah kai ba malami ba a ce ka taɓa yin sallah ko so biyu ku ya wuce maka ƙira'a a tsalla tsakaninka da Allah wannan ƙura'ani ne eh, ya kamata a karanta da ƙira'a ko ya ayyuhal ladhina amanu aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladhaini ni kuma ila siratin mustaqim نبي وولي بعضهما من بعد وأنا الأليم الخبير إن الذين يوفون بأهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين فإن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خلفكم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليزهرهم إلى أجل قريب سبح بحمد ربك وألي من الشاهدين والله أنك أرياني نعم <laughs> wallahi ƙarya ne wala <laughs> kaji wai ƙura da yan ke da kuma suna karanta suna sallah da shi a ba kan da ƙulhuwar lahu ne sai ka hana su addininsu ne ina ba ta amma in sun ganka ba za su yi ba saboda karka gano su don gano wannan shi sa kai ɗan shiya na ƙauye jahili da ƙiƙi an yau da ka da zina da sunan mutu'a ka ce su kawo maka wannan ba za su baka ba sai imanin ka ya kai inda ba za ka iya dawowa baya ba an gane sai ka kai wannan wajen don dama da wannan matakin ake yaudarar mutane da shi ake yaudarar mutane an gane ake cutansu a ce masa gashi wannan bayanin ko ba fa cikin littafin ahadu sunna ba ne gashi ya ce tazkiratul a'imma na shi'a ne shafi na tara zuwa na goma na majalisi duk wanda ya san shi'a baka san majalis ba in dai kai dan shi'a ne to Allah ya tsine ma albarka baka san majalis ba shi'a kaman dan izala ne a ce bai san Abubakar Gumu ba mun gano wannan da kyau ko kaga an samu matsala a ce yana izala tunda aka kafa ta har zuwa yau a ce Abubakar Gumu ya ci, wa Abubakar Gumi? a to wannan ya kamata a la'ance shi ba izala yake ba ƙarya yake kaman kana dariƙa ne a ce baka san ɗahin rubuce ba kama ce ke ɗan najeriya ne baka san shugaba buhari ba kun gane misalin ko ce ke ɗan arewa ne shekaran ka arba'in zuwa hamsin yanzu baka san saddauna ba wannan zai yiwu kama a ce kai bayan rabe ne baka san awolowo ba ko in yamur baka san azukuye ba a to har ba za a gamsu da wannan abun ba ko a ce kai musulmi ne baka san annabi muhammadu ba kun gane misalin to kai dan shi'a da baka san matsayin majalisa shi'a ba to kai tsinanni ne a shi'a ina gaya maka Ba ka san wannan ba to ka fita ƙarya kake fita macuci ka zo zina da 'ya'yan mutane sai fasul khitab fi isbati taharifi kitabin rabbil arbab a shafi na ɗari da bakwai na nuri Ba ka san nuri ba Ba baka san shi ba duk irin waɗannan abubuwan waya ce wai mutane ba san waɗannan takadarai da suka zo suka ɓata addini ba kuma wai kana yin addinin har wanda shi ba shi an cin yake yi ba ya san wannan ya san ƙarya kake yi wannan wani irin lalacewa aƙida ne bari a fassara ko a gurguje don aji irin ƙur'anin takadarai e ya hallazi na amanu wai masu imani irin na shi'a aminu bin nabi ku imani da annabin shi'a walwaliyi da waliyin shi'a alladhina ba'asnahuma wanda wai muka aiko su ya hadiyana ko ya hadiya ko ya hadiyanikum suna shiryar da ku ila siratal mustaqim zuwa hanya madaidaiciya ba za mu ce mu ba sauran ba qur'anin mu bane ko akwai wannan aya cikin qur'ani akwai wannan suran wai nabiyun annabi ne wa waliyun da waliyi shi yasa waɗannan mutanen wancan ce su da yan shiya da fiyansa ɗaya ba su yan waliyi ne to gashi wa waliyun ba'aduhuma min ba'adin sashi yana taimakon sashi wa anal alimul khabir kaji kan qur'ani yake wani masani ne mai bada labari innal ladina yufuna bi lahi kaga masu suka alƙawarin Allah lahum jannatun na'im za su yi aljanna su more ladina idza tuliyat alaihim ayatuna wanda kuma ake karanta masa ayoyin mu kanu bi ayatina mukazzibina suna karyata ayoyin mu fa inna lahum fi jahannama maqaman azima suna da wajen zama babba a cikin ina a cikin jahannama idza nudi in aka yi kira lahum yawmal qiyama aka kira san tashi al qiyama aina adh-dhalimuna al lil mursalina ina masu kare ta manzannin nan ma khallafahumul mursalina mursalina illa bil haqq ba abin da manzanni suka bar masa sanda za su bar duniya sai gaskiya wa ma kana Allah li Allah madaukin sarki ba zai ɗaukaka su ba ila ajalin qarib sai dan lokaci dan kaɗan zai bayyana su gama fagamniyansu zai kwantar da su sabbihi kai sabbihi bi hamda rabbika gode ma ubangijinka wa aliyu mina shahidina aliyu ma ya shaida ƙarya kuke yi mun gano wannan da kyau na rantse da qur'ani ƙarya ne wannan kun fahimci wannan wannan shine qur'ani kai da kake bin addinin shi'a an taba karanta maka wannan kuma wannan tafsiri ne ku wannan tafsiri ne da dace malaman tafsiri ne suke dan kakkara misalin kana da jallale ne in ya kawo ayar alqur'ani bayan ya dan dan gajeren fassara gaba ba wannan irin shi ne ta kadari an zo an ɗaura ka kan ƙarya saboda kawai za ka yi faɗa da hakiminku da dagacinku da mai unguwanku ya danne maka fili kawai shi kenan suka yadda don za ku kwato fili ko za ku kwaci fili na zalunci ko ba ku san biyan haraji ko za ku yi sata a je wajen 'yan sanda ku kwashi jiki a jiya an so ku ko da ma kai kwarto ne kana son ka je kwartanci ka a kama ka duk da yawa fa ƙauyuka abin da ya kai su cikin shi'a fa kenan saboda idan ana rigima da ɗayansu zuga suke gaba ɗaya mun gano wannan da kyau ku wannan zugan suka saba yi ma mutane a ƙauye suna barazana su kwace gonan mutum su noma dole ko su kwace filin mutum su gina dole su je su mammaki hakimi da dagaci da mai unguwan ƙauye bayan da aka iya da su shine fa aka je aka ɗibo waɗannan ƙauyawan suka shigo cikin gari mun gano wannan da kyau ko irin abin da suke a ƙauyuka suka ɗauka ma wai a garin za su yi ne suka kama wata federal road suka tare sai ga masu federal ɗin sun zo kun gano wannan da kyau ko aka ce yau su koma aka ji aka ce yalla yaran nan ba sun tsara hanyar nan sun ce dole a koma ya ce what you mean general ya koma mun gano wannan da kyau ku general baya koma sunan barikin garin no going back daura wadaka ku jaye dan nan a buɗe hanya kawai su da kansu sai gasa suna gudu dan nan sun ga azaban duniya dan sun yi asaran dini wa duniya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum